A daidai lokacin da jam'iyyar PDP ta tsaye da watan Nuwambar wannan shekara ta 2014 domin fidda gwanin da zai taka mata takarar shugaban ƙasa. Ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin siyasa ya kammala tattara bayanan tantance ƙungiyoyi waɗanda ke da maradin goya wa shugaban kasa janatan baya a zaben shekarar 2015. farfesa rufai ahmad alkali shine mai baiwa shugaban kasa jonathan shawara kan harkokin siyasa kuma da yake ofishin shi ne ya kaddamar da wannan kwamiti na tantance kungiyoyin da ke goya wa shugaba jonathan baya a takarar shekarar 2015 ya yi bayani kan dalilin daukan wannan mataki lokacin da ya kawo ziyarar gani da ido lokacin da ake tantance kungiyoyin a jihar kaduna bayan da ka bani wannan matsayi na mai bada shawarar shugaban kasa fuskan siyasa sai muka lura cewa akwai kungiyoyi da dama da muna tsammanin ko dubu uku ne amma ganin mu yanzu kamar sun fi dubu uku sun fi dubu hudu ko sun kai dubu biyar ma bamu sani ba amma gaskiya suna da yawa suna kiran shi shugaban kasa ya fito a sake zaben sa wannan shekarar da zamu shiga waɗansu kuma suna so su mara masa baya to shi yasa muka sa wani babban kwamiti a ƙarshen karkashin wani ma'aikacin mu Dr. Nanka to duk sun tafi wajen kwana bakwai suna wannan aikin tantancewa wannan tantancewa na nufin kenan takar shugaban kasa tana nan a 2015 na ce su wannan kungiyoyi masu zaman kansu su ne suke fitowa suna cewa shugaban kasa ya fito takara na zaben da za a yi na nan gaba shi ne yasa muka ce muna son mu san me ake ciki sannan mu san shin kam da gaske suka yi ne ko dai suna faɗin eh, romun baka ne. sai dai fa duk da irin yadda hankulan wasu 'ya'yan jam'iyyar pdp ya karkata kan takarar shugaban ƙasa jonathan a shekarar ta 2015 karkashin jam'iyyar pdp wasu 'ya'yan jam'iyyar na ganin su suna da wani ɗan takara wanda ba shi ba hajiya hauwa garba kazaure wata marubuciya ce kuma 'yar jam'iyyar pdp ta ce gwamna sule lamidan jihar jigawa za su jaraba a shekarar 2015 ni a gani na sule lamida yanzu ba wai yana matsayin gwamna ba ne yana matsayin uba ne ga duk wani dan jigawa ko ma in ci yan arewa ko ma in ci yan najeriya baki daya amma ana ganin fa gwamnan nan ba zai iya kafaɗa da kafada da shugaban kasan da ke kan madafin iko ba to me ake dubawa a shugaba me ake nema a shugaba abin da ake nema shine shin shugaba ya yi abin da talakawa suke bukata ko kuma ya yi abin da zai taimaki al'umma a matakin cuɗanyar shi da al'umma tunda ya rike mukamai da dama shi ne ministan da ya a cibin kashi sittin cikin ɗari na abin da ake so a aiwatar a wannan ma'aikata sannan ya yi ɗan majalisa wanda kuma yanzu ya yi gwamna gonan nan da ya yi ya zo ya samu jiha kamar an yi yaƙi an tashi amma ya aiwatar da ayyuka da kowa ya zo ya gani zai yaba in dai magana ce ta, shugabanci ina gani a najeriya mai girma gwamnan jihar jigawa sai lalami da zai iya yin kafada da kafada da duk wani wanda yake sanya takara a najeriya idan ka duba tarihi da abubuwan da ya aiwatar da kuma manufarsa ta siyasa da kuma yadda ya dauki talakawa su ne a gaban shi kuma maganan adawa ma da sauran mutane za su yi kuma adawa ma an yi ta ba kan shi aka fara ba a arewa dai ba mu da kamar mai girma sardauna amma waɗanda suka yi wa sardauna juyin mulki a wancan lokacin sun ce saboda cin hanci ne da rashawa so duk wani shugaba da zai ci gaba dole sai ya sami yan hamayya domin idan babu yan hamayya ne kamar makaho ne ba dan jagora har ya zuwa yanzu dai babu wani dan jam'iyyar PDP da ya fito ɓaro-ɓaro ya ambata aniyar taka takara a shekarar 2015 karkashin jam'iyyar sai dai da yawa na ganin shugaban kasa Jonathan da gwamna Sulalami dan jihar Jigawa sun riga sun nuna alamu Isa Lawli Kara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya